Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba ga sharar fage daga gogon El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai karewa. Shugaba Buhari ya zarci Indiya inda ya shida 'yan kasuwar kasar masu son hulɗa da Najeriya da cewa zamanin cin hanci da rashawa ya wuce. Shugabar hukumar lafiya ta duniya Margaret Chan ta mika takardar fitar da Najeriya daga jerin kasashe masu shan inna. Ga bayanin Dr. Ado na hukumar lafiya matakin farko ta Najeriya. Ta ba mu shugaban kasa takardar cire Najeriya daga kasashe masu cutar shan inna. Shekaru goma sha takwas kenan da aka fara wannan yaƙi. Kotun ɗaukaka ƙara ta Yola ta soke zaben dan majalisar tarayya Umaru Barambu da tun farko kotun ƙarar zaɓe ta bashi nasara. Su ko 'yan sara suka sun auka kambar moto sanatocin magoya bayan sanata goje wanda ke halartar kotu don karar da efcc ta shigar da shi garba tela na daga waɗanda suka samu raunuka ni mutum ne mai son na gaya wa duniya gaskiya duk wanda ya kuskure zan faɗi kuskurensa duk gilazen motan suka fasa ɗayan shine ya zo ya same dutse ya zo ya same ni a goshi shine kaga jinin nan yana zuba yanzu haka ina jin jiri yayin da rotimi ameci ke murnar majalisa ta wanke shi don zama minista pdp na ya rasuwar ɗan takaranta da gwamnan jihar plateau gyan fajok nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya Haka, to yanzu za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda kuka sani, zauren ya sake yada zango a Baucin Yakuba don tattaunawa kan inda aka kwana dangane da yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Fulani makiyaya da sayawa manoma. Yau mai jagorantar tattaunawar wakilinmu na shiyar Bauchi Abdulwahab Muhammad zai ɗora ne daga inda yake komawa ga mai sharhi da kuma rajin tabbatar da zaman lafiya Alhaji Aminu Sidi. to alhaji aminu sidi a matsayinka na mai sharha da kuma nazari akan harkokin zaman lafiya ka dai ji abin da wa'annan bangarori biyu suka yi bayani kai a fahimtar kaya za ka fassara kalamansu da kuma yanayin da yake suke ciki yanzu ah, alhamdulillah ni ina ganin yanayin da suke ciki yanzu za su ce sun yi na'am amma an daɗe ana gwagwarmaya kamar ƙungiyarmu ta kai shekara biyu da rabi suna zuwa central primary ba ma hausa fulani da sayawa kawai ba a'a jarawa bankalawa an gasawa fulani da sayawa mun iya ƙoƙarin musamman matasa su fahimta cewa zaman lafiya shi shine babban inganci kuma ba a yi da komai ba sai da tallafin interfaith mediation center na kaduna wanda suka jagoranci su dr ashafa da pastor james shine chief party namu wanda ya kokari suka kashe kuɗi ka'in da ana inda wani program wanda ake kira tolerance project har aka yadda ana zama daidai har ana fahimtar juna ana yafiya yanzu dan zol musulmi ko bununu zai iya zuwa ainihin mahaifarsa ta ya iya maganan gonansa har ya ba da aron gona ko estate da filinsa a samu la'ada a kuma samu jituwa wasu ma har sun fara gini a inda suka tashi amma ya ɗauki lokaci kafin ainihin iyayen ƙasa su fahimci wannan daga baya suka gane cewa siyasa ce ba addini ba ne ba ƙabilanci ba ne a siyasa ne suke ƙoƙarin su raba waɗannan abubuwa kuma mun shiga ka'in da na'in kafin zaɓe cikin zaɓe bayan zaɓe kafin wannan ya yarjejeniya a cimma nasararta tsakanin sayawa da fulani daga tafa ɓalewa har ɓogoro akwai kyakkyawan mu'amala tsakanin bununu zol da ta faɓalewa don da akwai jita-jita wasu ne daga nesa za su farma wasu ya fara zargin juna sai nan nan kaga an samu matsala to amma kowa ji a jikinsa kowa ya nadama yanzu neman zaman lafiya da inganta ci gaba juna ake yi kuma alhamdulillah wannan yarjejeniya da aka yi tsakanin fulani da sayawa ba ma daga manyan su kawai ba a'a har ƙasa ƙauyuka su dagatai masu gundumomi akwai ah, alhaji dan madami ana ce su alhaji su bununu akwai baba bitrus rabaran baba bitrus ya taimaka kayan da na'in akwai wani matashi ana ce masa ezra sun taimaka kokarin iyakan su da sauran al'umma kamar su malam fa'izu shi limamin ta faɓalewa sun taimaka ka'in da na'in da wani ana cewa su yusuf ko su halliru da su waɗannan da hakimai sun iya kokarin yau da gobe aka ci iya kokari ƙauyuka har mun shiga inda mun taɓa shiga ba muka zauna da mutane da alƙawarin da aka yi aka kafa masu yan bijilance da kuma alƙawarin za tsakanin gaskiya da gaskiya har ya kawo wannan cimma buri yanzu ina ganin bafulata zai iya karkaɗa shanunsa daga tafa balewa har bagoro mu duk wanda ya kashe shanu a wurin za a gano su za a kuma hukunta su za kuma biya kiyasin su haka ba falatin da ya banna ko ya gudu za a bi labi a burtalin da ya je a samu ainihin harɗan wurin a haɗa shi da hakimin wurin a yi kiyasin barnan da ya yi ya kuma biya in bai biya ba zai ta da wani matsala sai haɗa shi da hukuma kuma alhamdulillah har yanzu ana kokarin wannan kuma akan haka ake sai dai ta fatan addu'a abin ya miƙe yara matasan nan da ba su da abin yi yi kokari su kwantar da zuciyarsu kuma kai zuciya ne a kuma kokari a tallafa musu musamman gwamnati a ba su abu biram jaay nalanki mawlana koy fulɓe tagir min yimo ɗo duyse koɗo haɗa andi e mi yetti turup mi yetti nalankegal gillude ɓooy gilɗo yaro duuɓi jeegom haɗo on jaran nande e kono noon mi yettide e adam ɓooy maɓe wuuri ɓooy jumo jaalal homo ɗon eyyi joni noon ko korko moƴƴo mo ganduɗa o ka ɓi maggat ka biyeteɗo mamadou diallah e kame hammat Hamad Yalla. Eh, bimira ala saga min. Eh, had hadu don yawtata. Be biyetna ala kagalam gal. Be be chardo adune be nawdum Afrique fo be nawdum o monde haybe fo tindum ha be ganda pulage ene wodi. Dum non mi yetti Allah mi yetti sukabe ah, be. To Musta Koko Malam Madalla idan eh, na dawo gare ka to wasu matakai ne kuka ɗauka domin ku tabbatar da cewar wannan zaman lafiya da yake kuka ce wasu kaman shugabanninku kaman su dogara aminu tukur suka ba da goyon baya don eh, wanzu ko kuma wasu matakai ne kuka ɗauka na ganin cewar wannan zaman lafiya ya ɗore kuma ya kai ga kunne da kuma ƙofar kowane a dan wannan yanki musamman ma a bangaren ku na sayawa eh, bangaren mu na sayawa ka matakan da muka dauka shine da cewa muna roƙon Allah muna kuma roƙon shugabannin nan da kuma gwamnatin Bauchi a taimaka a cikin tafabalewa mu karan mu zaman da muke yi ba musulmai a wurin ba jin daɗi muke yi ba a zo ko da masallatan nan da aka rushe su don saboda tashin hankali na kwanakin baya tun da mun fahimta a zo a gyara masallatan nan ko da mutum zai wuce ne ko da ya je kasuwa ne ko da yana ina ne idan lokacin da ya je an kira sallah ya zo ga buta a wurin garuwa ya shiga ya alwala ya rufe masallaci ya tafi tafiyansa shine mu kokarin da muke koma muke kokari kenan da matakan da muka dauka kenan musa yawon ta babu lewa mu samu a gyara ma masallatai abokan zaman mu mu zo mu zauna tare da su shine tabbacin zaman lafiyan da muke ganin in an yi haka duk duniya za su san da cewa mun samu zaman lafiya da su baya ga neman bukatan da a gyara musu musulmai wuraren ibadan su kamar ku kuna zama a ku na shugabanni da matasa domin ku tattauna wasu matsalolinku. eh muna zama gaskiya mu matasa shugabanai sagu sagu kauyuka kauyuka wurare da dama muna galgadar da kanmu duk wani fasayi da yake cikin garin tafabulewa idan muka ji shi da tsokanan ba ba fulatani ko bajari ko wani addini da a cikin tafabulewa nan da yawan nan da sunan tsokana na wanda zai kawo tashin hankali irin na da mu da kanmu mukan kama shi mu kai shi gaban sarkinmu shi gunzar kenan mu je mu mika shi ya hukunta shi daidai gwalgwado don saboda wannan fitinan ba mu son mu sake ji a kan mu ne muka tada shi balle su to mm, haɗin wani gari ne wai kuwa. suleiman suleiman Eh. ma an fi sanin da baba ke kai haɗo ne ko kuma ba haɗo ni disli ne na mai Allah ok wato mai tsawatarwa eh. eh na ƙungiyar mai Allah to wasu irin tsawatarwa kuke yi wa ainihin al'ummanku musamman ma ga shi shi malam madalla ya yi kira wa gwamnati da lalle ta fito a gyara muku masallatai ah, da yi wuraren da yake idan an gani su ma za su san wannan zaman lafiya mai dorewa ya kan kama. Eh to alhamdulillahi gaskiya mu a haka a hakan ma mu mun gode wa Allah tun da wajen shekara biyar na biyar ɗin muke da saniya ba ta haihuwa hai amma yanzu ana tafiya har marti har dajara shanu suna nan suna kiwo ta zan shi ba fulata ne damuwan shi inda dabban shi dai kiwo zaman lafiya ya tsore kenan kuma muna shiga tafafula muna sallah matanmu suna shiga gida gida suna sai da nono kuma mun gode wa Allah mun gode wa annabi kuma mun gode wa wannan mutane guda biyu honorable barista dogara yakubu da honorable aminu mu ba abun da damu faɗa iya godan mu Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya the voice of america VOA. Allah sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne mai girma sarkin Badiko Alhaji Usman Sani. wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa da rabaran audu bakwai na majami'ar ikwa matazu jihar katsina ga dai mai girma sarkin baduku. Salamu alaikum yan uwana yan Najeriya. Sunana Usman Sani sarkin baduku. Muna godiya ga Allah da ya kawo mu wannan marra da Allah ya sun kawo kyakkyawar zamantakewa kabilun Najeriya sun haɗa kansu masu addinan Najeriya sun haɗa kansu musulmi da kirista an daina kashe-kashe irin na dabbanci domin wancan lokaci na kashe-kashen nan gaskiya masu irin wannan ɗabi'a ba su banban da dabba ba lokaci ne wanda yake kuna ganin yadda kasashen turai suke haɗewa ana magana globalization inda kasashen turai gaba ɗayansu wajen sha tara sun haɗe inda zai shiga ƙasa kowa ba tare da an samu wata matsala ba wajen aikin yi ne wajen karatu ne wajen kasuwanci ne za a samu wannan tsakankanin kasashen turai amma mu a ce tsakaninmu a ƙasa ɗaya za ka gama cewa waɗansu masarauta ɗaya ce amma saboda bambancin addini ko bambancin yare ko bambancin harshe ya zo a yi ta kashe-kashe tsakani wanda yake babu hankali a ciki su muna godiya ga Allah da ya kawo mu kusan ganin ƙarshen wannan matsala cewa yadda abubuwa suka kawo ƙarshe abubuwa suka soma daidaita domin tun daga wannan zaɓe ya nuna 'yan Najeriya sun haɗa kansu musamman 'yan arewacin Najeriya wanda ake dinga yawan samun tashe-tashen hankula da rashin jituwa tsakankanin al'umma kuma abubuwa yanzu gaskiya sun mana daɗi ganin cewa za ka shiga ka fita ba tare da tunanin tsangwama ko za a hantare ka ba abin da muke fata sojojinmu na najeriya da suke wurin wannan yaƙi su ma allah ya ba su nasara a samu a haɗa ƙasar nan yadda ƙasa za ta zauna lafiya al'umma ta ci gaba da kasuwancinta da noma da ayyukan da muka sa gaba da karatu musamman wuraren da aka samu yara ba su zuwa makaranta kamar jihohin arewa ta gabas wanda aka wata da watanni ko shekara da shekaru wanda 'ya'yansu ba sa karatu ba sa cikin kwanciya hankali muna fata Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen wannan fitintunu ya kawo haɗin kan Najeriya manyan Najeriya mu ba da kyakkyawan zamantakewa mu ba da kyakkyawan jagoranci mu ba da kyakkyawan misali domin Najeriya nan yanzu duk wanda yake da hankali yana duba yadda duniya take Najeriya ta shiga wani sabon shafi ta shiga wani sabon babi yadda aka karɓe ta yadda aka karɓi sabon shugabanmu mutanen duniya sun ɗauka yanzu muna da hankali mun san ciwon kanmu kuma muna roƙo ga manya wanda suke ganin su 'yan siyasa ne su san cewa yanzu da ya waye canji ya shigo ga talakawa suna da iko su zaɓi wanda suke so ya jagorance su saboda haka mutane su shiga taitayen su su san cewa an wuce lokacin da ake ɗauki ɗora yana da kyau a taimaka maimakon a ruɗa kan jama'a haɗa kan jama'a babu kyakkyawan zamantakewa mutane ba su san inda aka dosa ba muna roƙon mutane don Allah a zauna lafiya a ba gwamnati haɗin kai yadda za su samu kyakkyawan yanayin da za ta mana ayyuka domin kar tafiye tafiyen da a cikin ƙasar nan za a ga cewa hanyoyi sun mutu muna fatan Allah ya sa wannan yanayi da aka samu na samun kyakkyawar sabuwar gwamnati ya zanto cewa mun samu hanyoyi ingantattu hanyoyin jirgin ƙasa masu kyau jiragen sama su dawo da zirga-zirga kamar yadda suke a da a samu kyakkyawar zamantakewa da kyakkyawan yanayi a ƙasa najeriya ta bunƙasa ta wuce inda take da kamar yadda da ake fita da naira a kashe ta a london da new york ya zanto mun komo da wannan najeriya ta kai matsayin da ya kamata ta jagoranci afirka muna fatan allah ta'ala ya mana buɗi ya mana jagoranci ya tabbatar da wannan burinmu da fatanmu da addu'anmu wadda muke ta yi musulmi da kirista na neman Allah ya kawo zaman lafiya a Najeriya Allah ya ansa mana ya biya mana bukata mu su samu kyakkyawan ilimi wanda zai kawo jagoranci mai kyau gwamnatocinmu na jihohi da na ƙananan hukumomi mu ba su kyakkyawan haɗin kai da goyon baya domin su samu damar da za su yi mana ayyuka a samu yanayi mai kyau da Najeriya za ta wuce inda take a da shugabanni ko muna masu fatan Allah ya masu jagoranci na gode Allah samu tashi lafiya. Shi ma rabaran Audu bakwai kiraye da a ɗora kan nasarorin da aka samu na zamantakewa. Salamu alaikum ‘yan uwa na ‘yan Najeriya. Ni mai suna rabaran Audu bakwai daga Ekuwa Church Batazo a jihar Katsina. Ina gaishe ku musamman da fatan alheri domin sabuwar gwamnati da ubangiji allah ya bamu da yake ku 'yan najeriya mu ne muka zaɓi wannan gwamnati bisa ga yarda allah bisa ga littafin roma sura goma sha uku aya ta farko allah ya ce babu wani mulki da ke akwai sai na allah mulkokin da muke gani kuma sanyayyu ne daga allah don haka allah ya ce bari kowane mai rai shi zaman biyayya da mulkin masu mulki domin su da ke mulkin nan sanyayyu ne daga Allah idan ko mun yadda mu masu tsoron Allah ne masu bin Allah ne masu bautar Allah ne to sai mu yi biyayya da hukumar da Allah ya ba mu muddin ba su hana mu mu bautawa Allah din ba saboda abubuwan da ke faruwa ku yan majalisa mun zaɓe ku domin ku je ku yi abin da ya kamata a madadin mu a kan tantancewar nan da ake wancan ya cancanta wancan bata cancanta ba wancan ya kaza ya kamata ku yan majalisa ku san cewa ba fara'ayin kowane mutum ɗaya za a kasance ba wanda aka kawo da yake shi shugaban ƙasar nan ɗan najeriya ne kuma ya san 'yan najeriya ya san kowa to ku amince mashi ne mashi addu'a kuma bai kamata jayayya ta riƙa samuwa tsakaninku har wasu su fusata su kai su bar wasu har wani lokaci a rika kamar za a kai duka ku manya ne ku masu aminci ne abinda ake bukata da wakili a iske wakili da aminci to saboda haka ku yi aminci a gaban Allah yadda ya kamata hayanar da ke faruwa can da can mu dai sani idan an kashe dan jikun an kashe dan Najeriya in an kashe bahaushe an kashe dan Najeriya in an kashe bahilla ce an kashe ɗan najeriya najeriya ce ta yi rashi kuma mu ne muka yi rashi don haka makiyaya da manoma ba abin da ya dace tsakanin ku in banda ku haƙuri da juna ku ba kowa haƙinsa manomi ba zai yi ba ba makiyayi makiyayi ba zai yi ba ba manomi don haka ana buƙatar dukkanmu muna buƙatar juna A ah, makiyayi taki nama nono mai manomi abinci kala-kala da na mutane da na dabbobin saboda haka haƙuri ne ya kamata mu yi da juna irin abubuwan da ke faruwa tsakanin 'yan banga da barayi a ɓangaren jihar mu ta zamfara ya kamata irin waɗannan abubuwa su kawu kowa ya haƙuri da abin da Allah ya bashi hukuma ta ɗauki matakin da ya dace akan mara gaskiya mara gaskiya kuma ya mai gaskiya kuma ya kawo ma hukuma hukuma kuma ta bi ka'ida ta bi kadi ta yi abin da ya kamata domin littafi mai tsarki ya ce ku ba kowa haƙinsa gandu ga wanda gandu ya wajaba saboda haka mara gaskiya a ba shi rashin gaskiya shi mai gaskiya kuma a tabbatar musu da gaskiya jalla allazi wahidu kama mana guda sau kai kun ya mana Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin nan mu tattauna na wannan jikon. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.